shirinmu na nishadi a yau na musamman ne domin mun yi duba ne akan wani fim da aka yi shi a harshen turanci mai suna This is a way. Fim ne da aka faɗaɗa saƙonsa domin kuwa an fitar da alaƙar harkar ilimi a fim ɗin. Wanda ya ɗauki nauyin shirin Kabiru Jammaje ya ce an tsara fim ɗin ne domin a nuna al'umma muhimmancin neman ilimi duk kuwa da ɗimbin ƙalubalen da neman sa yake tattare da shi. Ina son mu faɗaɗa saƙon da ke cikinsa. Kin san ai Hausa yare ne da ake amfani da shi kusan a West Africa kawai. Mm. A ne yaren hausa ya karfi sosai to kuma akwai sassa na duniya kuma kin san turanci ai shi yaren duniya ne to idan kai fim da turanci ko kai littafi da turanci ko mai ma kai da turanci to kama kana cewa duniya kenan ta yi amfani da shi to shi wannan fim din me ya saƙon fim din saƙo ne mai muhimmanci saboda yana da alaka da ilimi labarin wani matashi ne da yake so zai zama lauya kuma ya ta haduwa da kalubale iri-iri amma waɗannan kalubalen da ya haɗu da su ba su hana shi ya zama lauya ɗin ba wannan da shi ne a takaice. to shi wannan fim ɗin gashi kuna yin sa don waɗanda su a ƙasashen da ake hausa me ma'anar a to ai ai najeriya ƙasar turanci ce saboda kin san turawan turawan ingila ai su suka yi wa najeriya mulkin mallaka eh, <laughs> da yake da da ake yi mafi akasari zaka ga sun fi gane turanci na sani yawancin fina-finan da aka yi a nan arewa a kano da ai fina-finai da hausa ne shi sa muke cewa mun zo da wani abu sabo hmm. kamar yadda na fara miki bayani wato turanci ba bako bane a najeriya hmm. tunda dai kin ga yare ne da ake amfani da shi a makarantu yare ne da ake amfani da shi a majalisa a ko'ina da aikace aikace gwamnati wannan fim din kun yi shi ne dan waɗanda suka je makaranta kadai a a ba dan wanda suka je makaranta kadai ba tunda dai ba su je makaranta ba su ma za su kalla su gane ana kallon fina-finan yan china da na yan india da na yan korea eh. kuma ga a fahimta kuma suna yin amfani da yaran su ne shi wannan labarin kenan kun gina shi ne a wannan zamani da muke ciki me ya bambanta shi da sauran fina-finan da muka saba kalla to abu na farko shine na lura da cewa Kannywood gaskiya wato ba kasafai ake yin labarai da suke da alaka da ilimi kai tsaye ba hmm. ko da yake akan samu yanki a cikin wani fim haka da zaki ga yana nuna ilimi amma da ki ga an yi fim kacokap akan ilimi yana da wahala wannan kun duba tsantsan muhimmancin ilimi yawa idan kuka shin kun samu wata kungiya ta dauki nauyi ne tunda naji ka ce akan ilimi ko ko gaskiya ba ba wata kungiya wallahi ni na ni ne executive producer wato wanda ya dauki nauyi hmm. ni na sa kuɗi na na samar da shi amma dai ina fatan zai janyo hankalin wasu kungiyoyi da wasu hukumomi su zo su tallafa kuma mu ga ya za a ci gaba kamar eh, nawa aka kashe a wannan fim din to <laughs> wannan tambaya ce mai hala shi ainihin samar da fim din mm. ya ci kamar miliyan biyu da rabi wannan shine karo na farko da za ku fitar da fim da harshen turanci shine karo na farko amma dai a masana'antar an yi fim kamar wasila da turanci mm. shekaru goma da suka wuce to amma ana cewa wannan shine na farko dalili a cikin wannan ne aka amfani da turanci tsaftatacce mai kyau mutane da ba ni na faɗa ba hmm. suna cewa turancin da aka yi amfani da shi a fim kamar wasila gaskiya irin ba wai turanci ne eh, ba irin ba wato ba turanci ne tsaftatacce sosai ba hmm, wannan ra'ayin mutane ne ban san ko gaskiya ba ne amma dai wannan mun tsaya yi san kai ko dan kai kana koyar da harshen turanci ba to ai na gaya miki ra'ayin mutane ne shi sa na ce watakila ba gaskiya ba ne <laughs> amma dai ni ba ni na faɗa ba ni ne na ce wannan fim din da muka yi da away hmm. ya fi wasu da aka yi a baya ba mutane ne suke faɗa a takaice Mm. kun fuskanci wata matsala da shirya fim din gaskiya ba wasu matsaloli masu yawa ba amma dai na farko kin ga wato jaruma da za ta fito yarinya da za ta fito a matsayin wato yarinyar labarin tunda dama akwai matashi akwai matashiya to wannan matashiyar mun dan sha wahala kafin mu samu wacce da ta dace da wannan role din ɗaya kenan sannan na biyu kuma akwai waɗanda muka dan gayyata sai kuma na biye gindayo ba samu sun zo ba dan haka nan take muka yi tunanin ya zami mu canza su da wasu wannan dai su ne kaɗan daga cikin ƙalubalen da muka fuskanta